This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 16, 22 da kuma mita 25, sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya jin mu kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, noma, dalol da kuma niya. Ana kuma iya jin mu kai tsaye a duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum Usman Kabara ne a shirinmu na la'asar tare nake da Aliyu Mustapha Sokoto kuma daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu za mu fara da jin kanun labaran duniya. To shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce a shirye yake ya zauna tattauna da wanda suka sace 'yan matan Chibok amma akwai sharaɗa. jihuriyar congo kuma ta faɗi lokacin da za ta yi zaben shugaban ƙasa sannan hukumar binciken manyan laifuffuka ta bi ta amurka na neman baturen da ya je ajiye ɗanyen naman alade a gaban wani masallaci to za mu ji a cikin cikakkun labarai Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya na kan bakansa na hana shiga da kayan waje cikin gida ko kuma cikin Najeriya domin inganta tattalin arziki su kuma kwastam sun ce sai inda karfin su ya kare. we are importing including speak. Mm-hmm. don't forget we have to stop ku duba fa ko da tsinkin sake cakuri ne wasu na shigo da shi kasan nan To haka yake sai kuma in muka tsallaka Nijar za mu ji cewa ana ta kuka da yadda aka tsare wasu daga cikin wata jam'iyya sannan aka hana lauyoyinsu ganinsu. ya kamata mutum in an tuhume shi da wani laifi cikin gaugawa a faɗa mishi dalla-dalla minana allahin da an ka tuhume shi da shi To za kuma mu ji rahoton atisayen rundunar sojojin da ke tsaron shugaban Najeriya sai kuma shirinmu na sai bango ya tsage amma duk yanzu bari mu fara da cikakkun labaran duniya. ku jama'a ku da wuni a wannan rana ta ƙarshe ta wannan shekara da muke ciki. Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya ce a shirye yake ya zauna ya tattauna da waɗanda suka sace 'yan matan da na Chibok ɗin da aka yi awon gaba da su daga makarantar su tun bara. Shugaba yana faɗar haka ne jiya a cikin hirar shi ta farko ta bayyana jama'a da 'yan jaridu a talabijin inda ya karɓa tambayoyi kan batutuwa da dama wanda suka haɗa da batun su 'yan matan na Chibok. Shugaba Buhari ya ce muddin za a tantance wani ingantaccen shugaba na kungiyar Boko Haram kana a tabbatar da ainihin inda su kansu 'yan matan suke to a shirye ke zauna da su wanda abin ya shafa a maganta ta yadda za a sako 'yan matan kuma ba ta da an gita wasu sharaɗa ba kamar duk yunkurin da aka yi a can baya na gudanar da irin wannan tattaunawar ya ci tura bayan da gwamnati ta gane cewa ashe mutanen da take kokarin ta yi magana da su bayan da suka cancanta ba ne. Jamhuriyar Congo ta ba da sanarwar cewa a cikin watan Maris mai zuwa ne za a gudanar da zaben shugaban kasar bayan da aka amince da wata kwaskwarimar da aka yi wa kundin tsarin mulki abinda ya baiwa shugaban kasar na yanzu Denis Sassou Nguesso damar sake tsayawa neman shugabancin kasar na sabon wa'adi a da ana zaton cewa a cikin watan yulin shekarar 2016 ne za a yi zaben amma kuma sai ministan sadarwa na kasar ya fito jiya laraba ya ba da sanarwar cewa ran 20 ga watan maris na shekarar ta 2016 da za mu shiga ne za a yi zaben sai dai har yanzu shi shugaba sassa ingweso din bai riga ya faɗi cewa zai tsaya takarar ba amma duk da haka an san cewa zaben jin ra'ayin jama'a da aka gudanar a watan oktobar da ya gabata ya samu amincewar kashi 92 daga cikin 100 na mutanen kasar ta congo na a soke tsohon tsarin mulki mai wa'adi biyu kuma a janye kayyadaddin shekarun da aka ajiye na eh, shekaru 70 da aka shimfiɗa a can baya akan mai son tsayawa takarar shugabancin kasar janye wannan sharuɗa ne dai ya baiwa shi shugaba sasso mai shekaru 71 damar sake tsayawa takara a zaben To a kasar Burkina Faso kuma an zaɓi Salif Jalo a matsayin sabon kakakin majalisar dokokin wannan ƙasa abin da ya sa shi wannan mutumin da a can da rikakken na hannun daman tsohon shugaban ƙasa ne wato Blaise Kamfawari, amma daga baya birjire mushi yanzu ya zo ya zama mutum na biyu da ya fi iko a ƙasar. An dai tabbatar da zaɓen shi Jalo a matsayin kakakin majalisar ne kwana ɗaya kacal bayan da aka rantsar da Roche Mark Christian Kabore a matsayin sabon shugaban Burkina Faso ɗin. jalo da kabore dai su ne suka da karfi a watan janairun shekarar bara suka kafa jam'iyyar npp bayan da suka tsinke hudu su da tsohon shugaba kamfaure wanda aka tumbuke daga mulki a watan oktoban bara din bayan da mutanen burkina suka yi cirin nuna sun gaji da mulkin shi na shekaru 27 da kuna jin labaran duniya nan daga washington Hukumar binciken manyan laifuffuka ta FBI ta Amurka ta yi tayin dala na eh, goron dala Amurka dubu biyar ga duk wanda ya ba da bayanin da zai kai ga kowaye ya je ya ajiye ɗanyen naman alade a kan kofar shiga wani babban masallacin da yake garin Las Vegas da ke nan Amurka a cikin sanarwar da ta bada ne hukumar ta FBI ta ke cewa ita da rundunar 'yan sandan birnin na Las Vegas duk suna gudanar da bincike wannan ta'asa da da aka yi a kan wannan masallaci mai suna masjid al tawhid kuma suna wa abin kallon laifin kyamar jinsi ne an ce dai hukumar suna farautar wani jan bature ne mai bakin gashi kuma mai saje sanye da tabarau wanda aka ganshi cikin hoton bidiyo ya zo masallacin ya makala naman alade a ranar 27 ga watan nan na disamba a lokacin dai ba kowa a cikin masallacin sai eh, masallacin kuma ba lalata komai a cikinsa ba. To a ƙarshe yau ana ɗaukar tsauraran matakai a biranen duniya da suka hada da New York kan shagulgulan hidimomin tarbar sabon shekarar da za a yi ta wato 2016 nan da za ta shigo Allah yadda. Amma kuma ana fama da fargaba hare-hare ta ta'addanci. Birnin Sydney Australia na ɗaya daga cikin wuraren farko a duniya da ke fara tarban sabon shekara kuma a bana ma sun shirya gagarumin shagalin barzatsin wuta da aka ce sun kashe dala miliyan biyar da wani abu a kansa. Labaran duniya kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari na kan bakansa na shiga da kaya da ya hana zuwa Najeriya domin inganta tattalin arzikin ƙasar Su kuma hukumar fasakori ta kwastam sun ce sai inda karfinsu ya kare don tabbatar da dokar da aka kafa din. Ga wakilinmu Nasiru Adamu El Hikaya da wannan rahoto daga Abuja. We are importing inclusion to speak. Don't forget, we have to stop. Ku duba fa ko da tsinkin sake hakori ne wasu na shigo da shi ƙasar nan. da akan ke nuna shi kenan 'yan kasuwarmu na su ka daga ƙetare suna taimakawa ƙasashen waje wajen raya tattalin arzikinsu da samun mutanen su ayyukan yi. They sell more of their goods and services and they keep their people employed and their factories open. In ji shugaba Buhari da aka tambaye shi yadda gwamnati ta hana fita da dubban daloli don su kayayyaki daga ƙetare. Shugaban ya ce ba za a bar ƙasar kara zube ba da haka ba za a janye wannan takunkumin ba. Da hakan ke nuna karfafa samar da kayayyaki daga cikin gida, kazalika da bunƙasa harkar noma da haƙar ma'adinai. Wannan a ganin masu sharhi fa ka iya farfado da ayyukan 'yan fasa kwabri da ka iya bi ta barauniyar hanya wajen shigo da kayayyakin da aka haramta har ma da takardun kuɗin ƙetare da suka fi naira daraja. Sabon babban jami'in hukumar fasa kwabri ta jihar Katsina Gidado Bala Muhammad ya faɗi illar 'yan fasa kwabrin. A canza kowa ya zama na kware muna fashin smugglers duk inda suka mu fito da su suna karya ikonomin kasar nan muna shan wahala shi talaka da ake amfani da shi a shigo da kayan nan bai ma san da ke abin nan smuggler shi guda ɗaya ne watakila a wani lungu ya dauki yara ya ba su kuɗi kaɗan ɗan ɗari biyar dubu ɗaya suna shigo masa da kayayyakin nan su bai wurin sun je makaranta ba sun tashi a tuta babu ka gani shi kuma ya caske kuɗin a shiga a kai banki a kwanta ya bacci shi a gina gidaje masu kyau shi muke so a hana ya zama na duk abin da ya kamata hana zai kare tattalin arzikin ƙasar nan mu hana shi dama shi smuggler da gaske ki fitowa so in ka fita dole ka tabbatar ka yi saudi nasa to a duk da haka sai da suke ba rauni ma officers namu abin da yake faruwa shine su ba abin da shalle su ba abin da ba su yi ba to amma mu kaga da bindiga hannunka amma ba kowane abin da zaka bude bota akan mutum ba tun you are responsible abin da aka ce ka karbi gaban shi kai memin nasa ka kama shi so shi yasa mukan kai zuciya nesa mafi yawan lokuta wata sa'an ma sai mu bar su wuce in aka ga situation din kamar ba mai kyau bane za a je a yi hargo a kashe mutane abin da sauransu officers su ja da baya don su ce ba tsoro bane a wasu sun ce ja da baya ga rago ba ba tsoro bane shirin yaki ne abin da za a zuba ido a gani zuwa sabuwar shekarar nan ta 2016 shin Najeriya za ta yi jure hana shigo da wasu kayayyakin da amfani da madadin su na cikin gida hakan nan jinje tallafin man fetur da hakan zai bar 'yan kasuwar mai su yi gaban kansu zai kawo tashin farashin kayayyakin masarufi ne ko ko a'a mataimakin shugaban kungiyar dillalan man fetur abubakar mai gandi ɗakin gari ya ce ba za a samu matsala ba gwamnati ta kyale 'yan kasuwa su zo su shigo da wannan mai su sai da mai kamar yadda farashi ya kamata a sai da shi kuma ina mai tabbata ma wannan tallafi ko da an ce an cire shi talaka ba zai wahala ba dama wannan tallafi yana amfana ainihin masu ƙarfi ne kawai hausawa kan ce sarki goma zamani goma kuma kowa ya daɗe wa zai ga da ɗau Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Rundunar tsaron shugaban ƙasar Najeriya ta yi atisayin jaddada kuzarinsu a Abuja inda har suka ɗare kololuwar dutsen nan na kusa da fatar shugaban Najeriya wato Aso Rock. Hassan Maina kaina ya aiko mana da wannan rahoton. ina barikin mambila inda dakarun sojan najeriya na musamman da ke gadin fadar shugaban kasa wato gas brigade suke gudanar da atisaye domin kasancewar zama cikin shirin ko ta kwana a kowane lokaci su dai waɗannan dakaru na musamman da ake kira guard brigade su ne waɗanda aka dora musu alhakin gadin fadar shugaban kasa da kuma yankin babban birnin tarayya abuja a yau kuma suke gudanar da wannan atisaye inda suke hawa kan dutsen aso rock da ke daura da gidan na shugaban kasa. Mm-hmm. Su dai Dakarun daga bataliyoyi guda bakwai da suka haɗu suka yi burge din da ke da alhakin samar da tsaro ga shugaban ƙasa da ma babban birnin tarayyar ƙasar. Baya ga rawar daji, kazalika sun nuna wata bajintar inda suka hau can ƙololuwar dutsen Aso Rock mai tsawon mita dubu ɗaya da ɗari uku, inda daga can akan hango ko'ina a babban birnin tarayyar ƙasar da ma wajen birnin. Wannan karo mayakan sun hau ƙololuwar dutsen ne tare da sauran jami'an tsaron ƙasar da ma mu 'yan jaridu. Jim kaɗan bayan an sauko na tambayi babban kwamandan brigade din Brigadier General Musa Yusuf ko mai hawan wannan dutse ke nufi ga mayakan? Hawan wannan dutsen kowane shekara dama a Gas Brigade shine abin da muke na karshe. Me kuke so ku cimma da hawan wannan dutsen? Eh hawan dutsen soja da ya kamata a ce koyaushe yana da lafiya yana da karfin shi yana da komai saboda ayyukan da yake gaban shi. So hawan dutsen yau mun shi ne mu tabbatar da cewa duka training din da muka ba sojojin mu ya amfane su. A ƙarshe yalla me ake sa rai? Za mu ci gaba da ayyukan mu ayyukan da aka samu da shi na soja tsaron ƙasa tsaron shugaban ƙasa tsaron abuja da duk wani abu na tsaro da insha Allah. Brigadier General Musa Yusuf babban kwamandan askarawan Najeriya da ke kula da tsaron fadar shugaban ƙasa Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To haka yake sai kuma mu tafi jamhuriyar Nijar inda za mu ji yadda wasu suka koka ko kuma hukumomin kare 'yancin bil'adama game da yadda aka kama wasu aka hana lauyinsu su gansu. Daga cikin waɗanda ke tsare yanzu haka akwai ɗan majalisar dokokin ƙasa na reshen tawa Ali Babati da kuma Saini Mereda na reshen Yamai da Sani Bala na maradi da Umar mummuni Dogari da aka kama lokacin da yake shan mai a wani gidan man birnin Yamai sai kuma Isu Isaka na reshen Tilaberi wanda mai ɗakinsa Madam Isuhu Hashiya Fatima ta ce har yanzu bata samu ganin mijinta ba. sont Ta ce wasu jami'ai ne cikin farin kaya suka zo har gida suka yi awon gaba da mai gida. gidana na buga wayarsa ba ta shiga na je ofishin 'yan sandan eh, farin eh, kaya baya na na je dukkan wasu caji ofis din birnin ya mai da ofishin 'yan sandan yaƙi da ta'addanci na kuma je eh, ofishin 'yan sandan yaƙi da masu safarar miyagun kwayoyi da kuma makarantar horar da 'yan sanda duk inda na zagaya an ce da ni baya nan ina fatan za a sallame gidana ya dawo cikin iyalinsa su ma lauyoyin da ke kare waɗannan 'yan siyasar da aka kama sun sanar cewa duk wani yunkurin ganawa da su ya citira lamarin da ya fara ingiza masu kare hakkin ɗan adam tsoma baki saboda la'akari da take wasu dokokin ƙasa da ƙasa da nishar ta rattaba hannu a kansu. Shugaban ƙungiyar kare hakkin ɗan adam ta INDDH Ash Farfesa Jibril Abarshi na mai damuwa akan kwaruwar irin wannan al'amari a wata ƙasar demokuraɗiyya. A cikin wannan ƙudurin an nuna cewa ya kamata mutum in an tuhume shi da wani laifi. Cikin gaugawa a haɗa mishi dalla-dalla minana allahin da an ka tuhume shi da shi wannan ƙudurin ya ba da cewa ya kamata mutum an ka tuhume shi da wani laifi a ba shi sukuni ya gana da lauyan shi banda wannan akwai wata yarjejeniyar imowa ita ma wadda ta shahi ta yadda aikin aboka wadda a cikin ayata ta biyar ta nuna cewa maza an an kire mutum wato hukuma ta tsaida shi to cikin wannan lokacin shina da yancin shi gana da aboka ɗin shi kenan in akwai waɗanga ƙudurorin da Nijar ta sa hannunsu har hamma wa'ansu ƙudurorin tamkar wato dokar tsarin mulkin ƙasa suke ta yaya ne irin wagga take faruwa Kwada yake hukumomin Nijar ba su fito fili suka sanar dalilan kama waɗannan 'yan adawa ba masu lura da al'amuran yau da kullum sun ce bisa la'akari da tambayoyin da wasu 'yan sanda suka yi wa tsohon kakakin majalisar dokokin ƙasa Hama Amadu a gidan yarin Filinge a makon da ya gabata ba tantama matakin na da alaƙa da binciken da aka kaddamar kan yunkurin juyin mulkin da shugaba Isu Muhammad ya ce gwamnatinsa ta murƙushe a tsakiyar Disamban nan da muke ciki. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai mai a jamhuriyar Nijar. Ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington ga shirinmu na gaba. Masu sauraron filin sai bango ya tsage Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin daga nan birnin Washington DC. Alhaji Obama na mataimakin daraktan yada labarun hukumar alhazan Najeriya zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka yi masa a wannan fili na sai bango ya tsage. hajiya da yamma. Barka ka dai. Na gajiya sunana Ibrahim Abdullahi mai zanjo mataimakin shugaban majalisar nasiha na ƙasa Najeriya kuma ina waya daga nan gyaɗe-gyaɗe babban layi. To muna jan ka. Ta ga babban bako ita ce a gaskiya fi billah babban bako akan sami matsala musamman a bangaren masauki ga ainihin alhazanmu a makka kenan daga su zuwa harami gaskiya fi billah waɗansu akan samu wurin yana da matsalar nisa saboda haka sakamakon haka waɗansu idan suka fito masallaci suka zo harami tun safe ba sa komawa masaukansu sai bayan sallar isha'i a idan ko mutum zai kasance zai ce zai hau abin hawa ne akalla kullum in za ka tafi daga masaukinka zuwa ainihin masallaci sai ka biya riyal biyar dawowa riyal biyar sakamakon wannan kyautar kuɗin sai mutum ya haƙura ya zauna ainihin a harami har sai bayan sallar isha shin wannan mataki hukumar aikin hajji na ƙasa take yi domin daƙile irin waɗannan domin mafi yawa matsalolin da ake samu shine muna da alhazai waɗanda suke sakamakon tsufa ko kuma rashin lafiya na waɗansu ba su da ƙarfin da za su iya wannan doguwar tafiya ɗin idan Allah mai za a yi akan wannan sannan kuma tambaya ta ta bi ita ce ainihin kamar ga magana diya diya din da ake shin idan Allah ubangiji ya sa kasar Saudiya ta biya diya ta yaya yan kasa za su san cewar diyyar nan da gwamnatin Saudiya ta biya ta kai ga ainihin waɗanda iyalan waɗanda suka rasu din nan assalamu alaikum wa rahmatullahi Allah ubangiji mai da babban ku gida lafiya to malam uba gare ka wato maganar gidaje a Saudiya gaskiya zan ɗora na a kan jihohi saboda ita hukumar alhazai ta kasa akwai abin da ake kira a turance wai shi ga daidai kudin da jiha za ta biya ko daidai kudin da mahajjaci ya kamata ya biya na gidan da yake ake so ya zauna to yawanci muna cewa kar ya wuce mita ɗari biyar zuwa kilomita ɗaya idan kuma ya wuce a kwantiragin da ake sa hannu to dole shi ne wannan gida ya tanadar da bot bus bus za ta ɗaukar ɗaukan mutane tana kai su harami in sun gama ta dawo da su kuma yawanci fiye da shekara biyar ana rattaba hannu akan irin wannan abu a irin wannan yarjejeniyar idan ba haka ba to alaki na kan jihohi dan gaskiya ina da tabbatar maka cewa haka dokar take na kuma zauna ina da dama an zauna da ni irin wannan masu neman sauke mahajjatan mun musu interview an tabbatar gidajen nan ga yadda suke suna kuma cikin wani lokacin da dama mun je mun ga inda gidajen suke kuma mun ce ga inda ya kamata a ba da boss ga inda bai kamata a ba a ba su boss ba in nisan ya fi kilomita ɗari biyar dole a ba da boss zuwa kilomita ɗaya ba fiye da haka in bai kai ba babu boss kuma haka ake sa hannu kafin kuma allazin kuɗi su ba da izini a biya wa annan mutanen kuɗaɗe saboda in ba a yi wannan adalci mu gaskiya tsallakin jihohi magana biya eh. ina tabbatar maka cewa biya da za a ba mutumin saudiya da wanda za a ba mutumin amerika da india shi za a ba nan najeriya kuma ina tabbatar maka cewa hukumar alhazai da zarar an ba da wannan biya za a aika wa jiha kuma za mu ga a duniya cewa an aika wa jiha kuɗi kaza diya na mahajjin kaza in bai samu ba ka bugo ka tambaye ni to bari mu koma gwamba kuma gwamba bismillah salamu alaikum suna na alai salisu adamu cikin wadatu to ina tambaya ina tambaya ta akan maganan kujeru da ake bamu allocation a jihar gombe sai a zo a mana canki canki mu zo mu ɗauka wani ya ɗauki gombe wani ya ɗauki makka wani ya ɗauki gombe ranna mai makka ya tafi ana ɗaya biyu sai ga ana sai da allocation kujera dubu ɗari ka ba a baka kala ka je ka biya a banki ya za a ga wanda yake cikin su bai samu ba sannan a ɗauki kuma kala ana ba wasu ka bayan tage ana ba su alfarma su je su sai da kujerar dubu ɗari dan ni na sai kujera dubu ɗari. To wannan batun kacici kacicin ne koya ne ya yi bayani to sai dai kuma batun ba da kuɗin ne ban san abin da zai gaya maka ba. Yawwa Malam Uba gare ka. <laughs> Wato gaskiyar magana shine eh, kujeru a yanzu ba inda za su shi kasan nan. A yadda muka kamanta, kamata ya a ce Najeriya a babu babu a bata kujeru dari da ishirin, dubu dari da ishirin. Kafin gyare gyare nan da aka fara yi a babban masallaci na haram, abin da ake mu wajen eh, dubu casa'in da biyar ne saboda gyare-gyaren nan da ake yanzu abin da ake ba najeriya dubu saba'in ne da shida shi ma cikin dubu saba'in da shida dubu sittin da shida ne ake ba wa jihohi masu bin jirgin yawo a ba su dubu goma so gaskiya akwai matsalar kujeru idan jihar ka ta sai da kujeru ta maka ƙari abin da zan ci shi ne ka tsara maka kuɗi ka biya kamar dai gombe na tuba na san sakataren nan ba kare shi nake ba wallahi yana da adalci ba zai zama shi ne ba sai dai waɗansu amma duk wanne ya sayar maka kujera fiye da abin da jiha ta ce dan akwai bambanci abin da hukumar alazai ta kasa ta kaɗa na kujeru da kuma abin jiha tana da iko da ƙara waɗansu kuɗaɗe a kayi saboda wasu ayyuka da take yi wannan mu in mun faɗa ba za mu muku wannan ayyukan ba in ya wuce wannan duk wanda ya sayar ma fiye da haka bai ma adalci abu na biyu shine idan har haka ya faru kana da iko ka kai kuka gurin hukumar jiha idan ba su saurare ka ba in dai kana da cikakken shaida to ka turo wa hukumar alazai ta ƙasa in allah da za ta bi maka kafi to bari mu koma kano kano bisimila. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sunana Ibrahim Umar Sanda daga ƙungiyar ma'aikata kafafen yaɗa labarai domin ci ƙasa ta Najeriya da yankin jihar Kano. ta ita ce a nan game da kuɗaɗen da ake ware wa manyan masu mutane domin tafiya tsakiya. Menene ma'anar da Malam da dakata kaɗan Don Allah don annabi ko Gombe ko Kano wasu suna surutu yana shigowa don Allah ku yi haƙuri. To ci gaba malam. yau tambaya ta ta biyu ita ce a kan mutane da suke yin 419 da matafiya aikin hajji. Suna yin 419 musamman kan ƙauye wanda za ka ga an karɓi kuɗin su amma babu maganar sabbi na goge ake ba su wanda wanda ƙoƙarin gwamnati take domin ta ga ta magance irin wannan don tabbas yana faruwa. To Malam Uba gare ka. Ajiya gaskiya ban ji tambayoyin nan ba su hutun da ake na ba sai dai ki mun bayani. Tambayar shi ta farko wai wai akwai wasu kuɗaɗe da ake ba manya fiye da saura me yasa? Manya fiye da saura kamar ya. To malam manyan mutane kamar suwa. Manyan bujajigan gwamnati akwai kuɗaɗe da ake bayarwa na aikin hajji wanda ake warewa ana ba su wasu adadin kujeru su raba wasu to ma'anar waɗannan. To ai ba kuɗi ba ne sai ka ce kujeru kama ka ce kuɗi kana nufin akwai kujeru da ake ba shugabanni su raba? Yawwa eh, wannan nake nufi. Sannan na biyu shi tambaya ta ta game da 419 da ake yi. Eh wannan ina jin ya ji tambayar ka batun 419 wasu sai su yi maka 419 su baka takardun karya ko? Shi ne ya ce wani mataki hukumar alhazai take ɗauka kan wannan. wala ban fahimci wannan tambayar ta farko kujeru ta farko ina ganin ni dai yadda na fahimta akwai wai wasu ko jihohi ne ko gwamnatin tarayya sai a ware wasu kujeru misali zan bayar sai a ware wasu kujeru sai a ba an kai mai mukami ne a baka kai ka je ka ba wanda ka ga dama abin da ina jin abin da yake nufi kenan ko ba haka ba haka ne wannan tambaya gaskiya a ita dai hukuma la zai ta kasa ba ta irin wannan saboda mu ba mu ma da kujerun kujerun nan na jihohi ne in kuma jihohi ke haka gaskiya ba hukumance yake ba sai dai san kansu ne in suka yi haka kuma ma ai sun daina jihar kaduna nasarawa a bana duk ai sun daina sun ma faɗi sun an faɗi a labarai an daina abin da ya sawaka kenan a makon gobe idan allah ya kai mu za mu fara tuna baya a wannan fili na sai bango ya tsage a halin yanzu kuwa jimai ali ne ke mana fatan alheri ta wannan ne ya kawo mu ga wasu daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel za mu fara ne da sakon sufiyanu gumar zangon daura kace assalamu alaikum voa hausa amsa tambayoyi daga bakin 'yan jarida da shugaba muhammadu buhari ya yi a birnin abuja hakan na nuna cewa yanzu 'yan jarida sun samu 'yancin yin aikin jarida yadda ya kamata a najeriya muna fatan allah ya ja zamanin gwamnatin najeriya amin sai kuma ta fito daga iliyasu muhammadu tungan bako kace ganawar da shugaban kasar najeriya muhammadu buhari ya yi da 'yan jarida a fadarsa da ke a abuja wannan abin ya yi daidai sannan kuma mu talaka muna goyon bayan wannan ganawa domin masu hikimar magana na cewa daga na gaba ake gane zurfin ruwa assalamu alaikum voa hausa ku bani dama na yi tsokaci dangane da hirar da aka yi da shugaban ƙasar najeriya muhammadu buhari dangane da yiwuwar hana sanya hijabi ya kamata a yi taka tsantsan don wannan lamarin na hijabi umarni ne daga allah ya kamata ya bi duk wata hanyar da ya dace domin kawo ƙarshen wannan nabari amma mu a namu ra'ayin ba ma goyon bayan haka sako daga sadiya isa mai kati gashuwa muna kira ga 'yan uwan matasa da miwa mu fata nagari banda yi musu mugun alkaba'i da mummunar fata da tofin alatsi ne da kira musu allah ya isa Allah Ubangiji ya ƙara shirya mana shugabanninmu na Afirka da ma na duniya baki ɗaya. Sako daga Sani mai lange da Malam Ango Malamin makaranta ya wuri. To yanzu kuma bari mu koma ga labarai amma a takaice. shugaba muhammadu buhari najeriya ya ce a shirye yake zauna tattauna da waɗanda suka sace yan matan nan na chibok da aka yi awon gaba da su daga makarantarsa a watan afrilun shekarar da ta gabata ta 2014 shugaba yana faɗar hakan ne jiya cikin hirar shi ta farko ta bayyana jama'a da yi da yan jaridu a talabijin inda ya karɓa tambayoyi kan batutuwa da dama da suka haɗa da zancen su yan chibok ɗin ya ce muddin da za a tantance waye ingantaccen shugaban kungiyar boko haram kuma a tabbatar da ainihin da su yan matan suke to gwamnatin sa shirye take ta zauna ta maganta da su kuma ba ta da ta wasu sharaɗa ba mun kuma kawo muku labarin cewa jamhuriyar congo na shirin shirya zaben shugaban kasa ta yan allah kai mu a cikin watan maris na sabon shekara bayan kwaskwarima da aka yi kundin tsarin mulki wanda ya baiwa shi shugaban da yake sama yanzu da na sasun gwesu damar ya sake tsayawa zaben To haka yake sai in ce da takaitattun labaran muka kammala shirin la'asar sai kuma an jima da daddare in Allah ya kai mu inda za mu so ku bugo mana waya ma mu ji ra'ayinku game da tattaunawar da Buhari ya yi jiya da 'yan jarida ta inda kuka fahimci al'amarin. Haka kuma muna miƙa saƙon ta'aziyar mu ga Nura Ɗan Asabe da kuma iyalai da 'ya'yan Malam Isa Abubakar na iya kurmin mashi wanda Allah ya yi wa rasuwa yau yana ɗan shekaru 90 a duniya Allah ya ji kansa ya kyauta ta ƙarshen mu. Sai kuma na ƙarshe wato halima da harde sun shigo a shirinsu na yau da gobe wanda kuma za mu je mu dakun saurari. da haka nake cewa a madadin daniel brown da ya taya ni ko kuma in ce ya bada umarni sai aliyu mustapha da ya taya ni gabatarwa sai kuma injiniyan mu na yau usman kabarani a washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairinsa bisalam